بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا روكم الله سبحانه وتعالى دي كربا من الشاوى وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zurbanmu da takaitanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu alhamis yau rana ta biyu ta karshe a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min at-tarikh na Sheikh Usman Muhammad Hamis hafizahullah ah, muna 24 daidai yau ga watan shida na shekara ta 1438 Hijiriya wanda ta yi daidai da 23 ga watan uku na shekara ta 2017 miladiya a jiya dai mun yi raddi mun ji raddin da aka yi akan zargi ina ji na goma sha ɗaya ko da aka yi na rashin zartar da hukuncin kisa ga ubaidullahi bin umar da ya kashe hurmuzan da jufaina da kuma yar abu lu'ulu'ata al-majusi yar abu lu'ulu'ata al to yau da izinin Allah za mu karanta abubuwa guda uku wa hunaka salasatu taujihatin akwai abubuwa faɗakarwa guda uku li'adami qatli ubaidillahi bil hurmuzan waɗanda suka hana ko kuma suka sa sayidina usman bai kashe shi hurmuzan ba ina fata an gane ko ai ko kun tare mai kemaran kuma ai yawa haka za ku buɗa ku mai kemara sai ya zana shi ke ya na farko al'awwal abu na farko annal hurmuzan shi wannan hurmuzan din mun san shi ba majuse ne yace shi ya musulunta yana cikin wanda suka yi ridda ya jagoranci jama'an da suka yi ridda kan zai yaƙi musulmi aka je dai ruwa ya ƙare wa ɗan kada aka kama shi ya ce shi zai musulunta ya zo ya musulunta kuma aka ganshi kwana uku suka yi suna ganawa suna mitin kuma aka ga wukan da aka kashe sayidina umar tare da su a tsakiyarsu suna zaune da wanda ya kashe sayidina umar in duka ana suna abin nan to shine aka ce al'amari na farko kaga annal hurmuzana din nan kamana'a ya haɗa kai ma'a abi lu'lu'ata tare da abu lu'lu'ata ala katli umar wajen kashe sayyidina umar an samu akwai hannunsa da haɗin kansa da haɗin kanshi kama ra'ahu ma abdurrahman bin abi bakar kamar yadda abdurrahman ɗan abubakar ɗin nan ya tabbatar cewa ya gansu su uku suna mitin da shi abu aka, da hurmuzan da jufaina suna ta sun keɗe suna kuskus ba su lura da zuwan shi ba sai da ya zo su kai suka tashi suka miƙe a firgice sai ya ga wannan wukar ta faɗi a tsakanin su kuma ya ce da Allah a je a duba wukan da ka kashe Umar ya ba da ya bayanin irin wukan da ya gani a tsakanin su din kuma aka duba aka ga ita ce sannan aka samu ɗaya da cikin waɗanda ya tarar da su suna shi ya kashe sayidina Umar din to kaga nan akwai hannu akwai wani shawara akwai haɗin kai wa bi hada kunu mustahiqqan lil qatl kama qala umar shi yasa hunuzana ya cancanta ma a kashe shi din kama kala umar domin na umar ga abinda ya taba faɗa lokacin da yake khalifa yace lautamala a ahalu sana'a da mutanen sana'a birnin Yemen babban birnin Yemen Sana'a da suke kira Sana'a Sana'a ne sayyidina Umar yake da dukkan mutanen birnin Sana'a za su haɗa kai da yawun bakin su ala qatli rajulin su kashe mutum ɗaya rak yace hum bi yace da dukkan mutanen Sana'a sai na kashe kuma haka shari'ar musulunci ta ce idan aka samu mutum ashirin ko hamsin dukkansu da shawaransu da haɗin bakinsu aka kashe mutum ɗaya musulmi dukkansu ana zartar musu da hukuncin ki dukkansu ko da gari ne gaba ɗaya ana fensin ɗin garin a zagaye shi a gama da su saboda annafsu bin nafsi ne kowa ya ba da nashi gudunmawa fahuna ya kunu damul hurmuzani mubahan kaga a wannan ɓangaren jinin hurmuzan zai zamanto mubah halartacce li'annahu sharaka fi qatli umar domin ya ba da haɗin kai wajen kashe sayidina umar kaga shi ubaidullahi dan umar din idan aka kalli wannan scenario din yana da dan menene yana da dan uzuri da za iya masa wasani abu na biyu waɗannan abubuwa da muke karanta kamar defenses ne da suke nuna cewa lallai da eh, ba sai eh, da ya hana sayyidina Usman ya kace shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqtul Usama ibn Zaid wannan al'amar ya taɓa faruwa da usamatu ɗan zaidu makamancin irin wannan abin da ya faru da ubaidullahi ɗan umar a zamanin manzon Allah yana raye lamma ta'awwala fi ahadihi a lokacin da shi Usama ya kawo wata dan hujjan shi a zamanin manzo Allah a ina kenan wa zalika annahu fi ihdal ma'ari a ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da musulmai suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu ra'a rajulan minal mushrikina an je ana yaƙi sai ya ga wani mutum mushriki daga cikin kafirai mushrikai a filin dagan qad katala min almuslimina alkathir ya kashe musulmai da yawa wannan kafirin ya san da shi da makirci da kutungula wajen kisan musulmai ya kashe musulmai da yawa fa zahaba yayin da usamatu dan zaidu ya ganshi a filin daga zahaba ilaihi yayin ya wajen shi falamma ra'ahu da mushrikin ne ya ga usamatu ɗan zaidu ya taso masa farra minhu sai ya gudu sun mastaba a kalfa shajaratu sai je ya laɗe ya ɓuya bayan wata bishiya sai ya ce wa ƙala ashadu an la ilaha illallah sai ya sauri da ya ga usama ya doso shi zai kashe shi sai shi ashadu an la ilaha illallah fa qatalahu usama usama ya kashe shi baka faɗa tun azura da ka gana ta so ma kuma ka kashe musulmai adadi sai da ga yanzu Allah ya dora ni a kanka falamma balaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadha al-amra istada'a a wata riwaya ma an nuna sun kafsa a yakin ne suka irin haduwa din nan suka suka suka fadi zubar gado wannan yana kokari ya kashe Usama Allah da ya ba Usama sa'a ya juya kanshi da ya ɗaga zai kashe shi ce la ilaha illallah ta kariya kace ka ina kace ya kashe shi sai da ya ce la ilaha illallah din ya kashe shi sai labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce Usama zo nan da gaske ka kashe wani a ba da an ƙala la ilaha illallah ka kashe shi ne bayan ya faɗi kalmar shahada ya furta kalmar shahada kala ya ce eh amma innama kala ha ta'awuzan ya faɗe ta ne saboda tsoro kawai tsoron takwabi na kawai sa ya faɗe shi amma ba wai har zuciyar shi ba tsorata ne kawai da ya ga zan kashe shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت ka tsaga zuciyan shi ne ka gani cewa ba don Allah ya faɗe ta ba don tsoro ne ya kulu sai usama ya zugun haka ya ce a manzon Allah yana maimaita ka dai kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah usama bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi usama manzo Allah ya ta maimaita ya ta maimaita fa ma zala yuraddiduha alayya manzo Allah bai gushe ba yana ta maimaitawa ba da an kala la ilaha illallah ce kai da ji manzo Allah yana ta maimaitawa yana ta maimaita mun wannan din hatta tamannaitu usama tu dan zai ce wallahi sai da nayi burin ina ma anni lam muslim illa al'an ina ma da ba musulunta ba sai bayan nayi wannan aika aikan na ma musulunta domin wanda ya musulunta Allah yana yafe masa duk abin da ya impact saboda inda manzo Allah ya ta maimaita wannan kalma فالنبي صلى الله كاغا wannan wajen annabi sallam ya kumin hadda ala usama ai manzo Allah bai ce sai ya kashe usama ba saboda ya kashe musulmi deliberately kuma intentionally bayan ya ce la ilaha illallah ai manzo Allah ya ce to hukuncin annafsu bin nafsi ya hau kanka li'annahu kana muta'awwilan domin manzo Allah ya ji wani ɗan dalilin da ya yi riko da shi na kashe shi ɗin ya rasula ya kashe musulmai da yawa a yaki kuma ni ɗin ma muka kafa ya so kashe ni Allah bai bashi da na ɗaga ne ce la ilaha illa nace ƙarya ne da ka kashe musulmai yanzu a filin yakin ba wanda ya kai shi kashe musulmai sai da ya ga ya shiga hannu zai ce la ilaha Allah? to kaga manzo Allah da ya ga ya ɗan riko da wannan dan hujjan manzo Allah bai tsayar masa da hajji ba to na wancan ma hurmuzan ma ya fi bayyana ma sama da nama wannan hujjojin da ya cancanta a kashe shi ma sun fi ma bayyana an gan shi ya yi taro kwana uku suna gana da wanda ya kashe umar an ga wukan da aka kashe umar tare da su a wajen taron kuma an san shi ba majuse ne kuma an san ya yi jagoranci riddaddu don a yaƙi musulmai ya faɗa hannu ya gudu da ya ga bayan da zai ce shi zai musulunci da ya musulunta kuwa aka same shi da majusawa yan uwan yahudawa abu lu'lu asal majusi majusawa farisawa yan idan su ne suka zo suka yi wannan aika ta ga hujjan shi ma ta fi me ta fi bayyana sama ma da ta abin nan shi na shi ma ma kawai a gani to fa kana zalika alhalu bin nisbati li Usman to irin wannan abin da ya faru da Usama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah bai tseda masa haji ba to irin shi ne ya faru da Ubaidullah dan Umar a zamanin wane ne Usman a zamanin Usman lam yaqum alhajj ala Ubaidillah ibn Umar لأنه كان متأولا دومين شيما أفاي أبن ديريكو دشينا هجوجي in addition fakar ku manta wannan abun ba ya faru ba ba a lokacin da sayyidina Usman yake da fawa ba kamar yadda Amru bin al-As ko yace masa kaga eh, sayyidina Usman eh zan baka shawara wannan abin da suka yi faru fa ba arjim rijim ka bane ba lokacin da kake abin nan bane kai kawai ka bar abin da ya wuce a zamanin Umar ya wuce kai ka ɗauki naka ko ba haka ba ba yana mulkin bane aka yi kisan balle a ce yana shugaba ya ƙi ya zarta abin ya faru ne a mulkin sayyidina Umar a rijim da ba nashi ba to idan har manzo Allah sallallahu ya bada diyan wancan sayyidina Usman shi ma ya bada diyan waɗannan da aka kashe ya bar abin da kawai a shubuha domin tudra'ul hududu bi shubuha. a ka'idan musulunci duk inda aka samu ta yar shubuha haka to tana tunkuɗe haddi wa mutum duk inda aka samu ta shubuha ina fata an gane ko yawa al-ma'akhadhu eh, sai as-salis abu na uku cikin hujjojin da yasa ba a kashe shi ubaidullah ba kila an ce innal hurmuzana shi hurmuzana lam yakul lahu waliyun bai da wani waliyi bai da dan uwa bai da wa bai da kani shi kadai ne ya musulunta ya zo ya zauna to duk mutumin da bai da dan uwa bai da majibinci wane ne majibincinsa as-sultan waliyu man la waliya shine ka'ida na musulunci shugaba shine majibincin wanda bai da kowa shine majibincin shi idan wani ya musulunta bai da kowa to komai nashi yana hannun menene musulmi gwamnatin musulmi amir komai nashi yana hannun amir to tunda amir ne waliyinsa majibincin al'amarinsa to idan aka kashe wa mutum dan uwa suwaye da sai waliyanta ne ake ba wa zaɓi in sun ga dama su ce mun zaɓi a kashe shi in sun ga dama su ce mun yafe kisan a ba da jiya in sun ga dama su ce da jiyan da kisan ma mun yafe to sayyidina Usman shine waliyinsa kuma shi aka yi wa kisa din tunda hurmuzana da ya musulunta ya dawo karkashin sayyidina umar saboda haka yana karkashin sayyidina usman tunda shine garantonsa waliyinsa da menene to yace shi ya yafe kisa ya karbi diya to me aibi ina fata an gane in aka kalli abu shi da ne kila innal hurmuzana lam yakul lahu waliyun wal maqtul alladhi la waliya lahu duk wanda aka kashin da bai da wani wali lahu to waliyuhu sultan sultan ne waliyin shi fatanazala anil qatli he yace to shi ya ya ta kisa wa qila inna lahu waladan yuqalu lahu alqamazban ana cewa shi wannan hurmuzat yana da wani yaro mai suna alqamazbanu alqamazbanu wa annahu tanazala an dami ubaidillah ibn ur aka ce qamazbanu din ne yace shi ya ya ta jinin baban shi kawai kada a kashe ubaidullahi a karbi diya kuma sayyidina usman ya bada diyan to da sai ne kisan da ba dina Usman yayi ba ba lokacin da yake shugabanci ba wani ne yayi shi amma an ce shi ya cancanta a kashe shi don bai zarta mai da kisan ina fata an gane wannan shi ne. al المأخذ thani عشر laifi na goma sha biyu da ake cewa sayidina Usman yayi zada al'azan tsani al'azan tsani yawmal jumu'a ya ƙara kiran sallah na biyu a ranar juma'a innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kala mutuna fa manzo Allah sallallahu ya ce mana alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di fa bi sunnati manzo Allah wasiya yayi fa أحاديث وعي آه، إرباد بن سارية تشي وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منه القلوب منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنه موعظة موجئ فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة وإن تأمر عليك تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تدل كتاب الله وسنتي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد كو المهديين عضوا عليها بالنواجذ ace ku yi riko da sunna same sunna ta abinda kuka ga nayi wa sunnatul khulafa'ir rashid da abinda kuka ga khalifofi na hudun nan sun yi ku rike su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yayi kiran sallan juma'a so ɗaya ne a zamanin shi khalifan shi ya zo ya ƙara kiran sallah na biyu dama yace ce ku rike na ku rike kuma na waɗannan to ba sai a hada a rike ba ko ba haka ba sannan kuma yana da hujjan ƙarawa din وهذه الزيادة من سنة الخلفاء Rashidin. wannan ƙarin kiran sallar ran juma'a da sayyidina Usman ya ƙara yana daga cikin sunnan khalifofin sarashidun da yake mu yi riko da su kuma ka san Usman din na faɗan aljanna ne an masa albishir da aljanna ashe wanda aka ce maka wannan dan aljanna ne manzo Allah ya nuna maka shi tun yana raye bai mutu ba ina jin ai hekali zince shi ma kawai duk da cewa an ce annabi za ka rike amma wannan kan ai ne kana da gamsuwan cewa duk abin da kai kofin daga gare shi insha Allah tabaraka ta'ala yana kan shiriya wala shakka kuma babu shakka anna Uthman min al-khulafa'ir rashidin sayyidina Uthman daga cikin khulafa'ur rashiduna inda manzo Allah ce mu yi riko da abinda duk suka ce mana ko suka yi wara'a maslahatan sai sayidina Usman ya daga wata maslaha fi sunnati al ah, fi an yuzada hadha al-adhan a ƙara wannan kiran sallar ran juma'a litanbihin nasi domin kiran sallar farko ya zo faɗakar da mutane ne alatin wa mutane ne an ƙurbi wakti salatin juma'a cewa sallar juma'a fa ta kusa ku shirya ba'da an ittasa'at ruqa'atul madina bayan madina yanzu ta fadada ta fadada har ƙauyukan madina duka yanzu musulmai ne da in ka tashi jin kiran sallan ba ka tashin jin kiran sallah fa sai liman ya hau mimbari zai fara hudu ba ne kake jin kake tashin kai sai kaga kawai abun ya zo maka sudan ne mutu yana gona yana cikin tako yana noma yana ɗan waɗansu aikace-aikace wani yana kasuwa mun san 'yan kasuwa wani yana sai da fulawa ne wani sumunci duk abu ya buɗe masa jiki yana buƙatar ya ɗanyi menene ya ɗanyi wanka ya tsaftace jikin shi sai wannan kiran sallan da sayyidina Usman maimako a riƙa yi wa mutane ba kawai kana gona haka ji liman ya hau mimbari kaga hatta ma rubutun da mala'ikun nan suke yi a kofofi suna daukan face to come ko ba haka ba kaga ba ka cikin listin tunda suna nade waɗannan takaddun ne mala'iku suna zama a kofofin masallaci wanda ya fara zuwa su rubuta wanda ya fara zuwa su rubuta na biyu su rubuta na biyu liman na tsanewa mimbari sai su nade su kai waɗannan sunayen gaban Allah special list ne wanda kawai sunanka ya samu shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liman na hawa ta yi su nade takaddun su ma sai su tsaya sauraron hudu ba kenan duk wanda ya zo dai ya shiga dai baya dai cikin wannan list to kaga a ce da wanda za su rasa wannan falalan suna da yawa to sai kaga mutum bawo an kira sallah kawai kafin ya gama ta tahayyi liman ya fara hudu ba Kafi ya da ya dan wanke tabo in dan manomi ne ya wanke abin nan ya dan shirya ya zo juma'an ya sa rare ya menene sai kaga kawai kusan juma'an tana so ta kukuce masa sai dina Usman sai da yazo ya ga wannan abin nan ya ce to yanzu mu sanya kiran sallah na farko ya zama to akwai tazara tsakanin shi da lokacin da imam za fa minbar ana jin wannan to shikenan na kowa ya shirya ne kawai kana jin shi dama ka san saura minti talatin Allah ya ko arba'in liman zai hau bari. kana da ɗan lokacin da zaka zo ka yafa ruwa a jikin ka canja kaya shine hikima me yasa ake kiran sallah asuba biyu na farko don kar kana cikin sahur saboda akwai masu azumi siyamu dawud din nan yau ayi gobe a aje yau ayi jibe aje irin siyamu dawud akwai masu yi kullum eh, a kwana bayan kwana uku uku akwai masu yi bayan kwana bibbi akwai masu yi litinin da alamis to irin wannan din kai ka ji kawai kiran sallah nan da ake yi kai ka ka abinci zaka ce ka ji kiran sallah ka dau kawai na fitan alfijir na fitan alfijir shi ma sai aka jinkirta manzo Allah ta sallah yace idan kun ji Bilal ya kira sallah ku ci ku sha hatta yu'azzina Abdullahi bin Ummi Maktum har lokacin da abdullahi dan ummi maktum makahon nan zai kira sai ku bari a daidai na kaga an baka ya an baka dan abin nan shi ma sai sa aka kara wancan don masu suhur su daina dan sha'afa kawai ka dan kuma ka tashi ka dan shirya daga eh, gigin bacci menene ka tashi ka dan shirya ka alwalan da makamantansu mai dan wankan janaba janaba a jikin shi ya wanke duk dai eh, eh, sanauta idan ya ji kiran sallah na farko din nan duk an ba shi wani dan interval da zai tashi duk ya dan yi waɗannan abubuwa kaga ya fi da ka kawai daga kiran sallah sai sai ta da ikama musamman sometimes cikin maliki school of law dinnan wani sa ana kiran sallan maliman yana eh, yana tsaye ana kira ne kawai sai kaga kawai kuma an an ka ɗin to haka za ka karar shi ma aka ƙara don maslaha aka ƙara don maslaha mu ma za ka ga akwai maslaha ga lokacin shigan kiran sallah idan aka kira ɗin sai ka je bayan minti goma za a tayar don me a samu a ɗan alwala amma da an ce ana kiran sallah ɗin tayarwa za a yi waɗansu da yawa za su rasa da yawa za su yanzu magariba muka yanzu za ka ga ba wajen biyar sun yi sallah yanzu ka tuna dai mukan ba da kusan minti kusan goma sha biyar musamman irin rana kamar ta in an ɗan yi rike baki haka mukan ƙara kusan minti goma ta don a ɗan ci wani abun nan amma in ka zo in nan ka idar sai ka samu wani ba a nan sun tayar sun idar ka samu wani can sun tayar sun idar sai ka samu ba biyar kuma an kira ɗin kuma an ƙara minti goma sha biyar ma amma duk da haka sai da waɗansu turasa, sannan kuma turasa na samun na biyu ɗin to ina da an ce da an kira kawai za a tayar da an kira ma kawai za a tayar wallahi sai wata ila mutum shida wata ila ko bakwai a samun gaba ne kai za a yi sallah da sauran duk ramawa ne to kaɗan jira ɗin maslaha ne kaɗan jira ɗin maslaha ne ina fata an gane ko to shine fashtahada sai sayyidina Usman ya yi ijtihadi fi game da wannan yadda zai solve wannan matsala wa wafaqahu jami'u sahaba kuma da ya ƙara kiran sallah din na farko ran juma'a duk manya-manyan sahabai da suke nan din babu wanda ya yi opposing din sayyidina Usman babu wanda ya tashi ya ya yi musu da sayidina Usman cewa ya kawo wata bid'a ko ya ka abin ba shari'a ba ashe idan har ka makin making effort kai istihadi ka kawo abu duk sauran hamsakan malamai suka gani sun yi shiru ya zo ijma'un ya zama to ijma'un sukuti ya zama to ijma'i ne consensus ne ka gani ijma'u kuma na sahaba da sayyidina Usman wata bid'a ya ka ko wani abu wajen musulunci yawan sahaban manzon Allah nan da ba wanda zai shiru ya bashi واستمر العمل به tun zamanin da ya introducing ya kawo sabon kiran sallan nan har tun har yau har eh, sayyidina ali har wanda suka zo bayan shi har yau ina har gobe kiyama din nan wannan sunnan tana nan na kiran sallah biyu ranar juma'a واستمر العمل به لم يخالفه أحد حتى في زمن علي وفي زمن معاوية وزمن بني أمية وزمن العباس وإلى يومنا هذا لم يخالف أحد من المسلمين فهي سنة بإجماع المسلمين نينا قارا إلى يوم القيامة قرآن إيه، قارا سيدي كاركو تقارا إلي ساغي بالتاتي سوا هرانا القيامة وانا سنة سنة tun da ya fara wannan abu abu ya ci gaba babu wani khalifa ko amir da ya zo bayan sayyidina Usman ya ya soke shi nan har a zamanin mu kiran sallah biyu ake ran juma'a kuma yana nan har ranar tashin kiyama ko ba haka ba ya zama to ijma'i ya zama to ijma'i ko kai ne ka zo kace eh za a yi sai an ca a kanka sai an ca a kanka to wannan shi yasa sayyidina Usman ya cancanci a kashe shi wannan maslahan ita ta yi dizabin ta a kashe shi a zubar da jini shi eh kuma huwa lahu aslun fi shari'a sai kara kiran sallama yana da asali a shari'a kamar ya wa huwa al-adhan al-awwal fil fajr yawa kaga ma ya yace kiran sallan farko a sallan al-fajr da ake yi shi ba don maslaha bane to sayyidina Usman sai yayi kiyasi shi ma wannan maslahar ran juma'an sai yayi kiyasi analogy da wancan shi ma sai ya ƙara sai wancan ya zamanto aslun wanda sayyidina Usman ya kaya zamanto far'un dama ka'idan ijma'i ko kuma kiyasi shine ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li wujudi illatin jami'atin bainal asli wal far'i shine kai attachin din sabon kes da ya fito da wanda yake da asali a Qur'ani ko sunna wajen ce niya sai kai attachin din su sai shi ma ya dau hukuncin na asalin shi ma sai ayi apply shine kiyas فعلل العثمان فلعل عثمان قاس هذا الأذان عليه سيدنا عثمان تقيل يا قياس kiran sallan da ya ƙara a sallar ranar juma'a da kiran sallan da aka ƙara manzo Allah ya ƙara a lokacin sallan asuba shi kana manzo Allah ya zama to asali na sayyidina Usman ya zama to far'u to yace alaikum bi sunnati shi ma wa sunnatil khulafa'i rashidin me na kada magana shikenan kai ta faɗa da wanda aka ce an shiga ya shiga aljanna yana al'ai ka san kai ne a ƙasa kawai in kai karo da shi kai zaka faɗo saboda shi yana aljanna ba, yana aljanna ka hakura kawai ya fi ka in ka ce za ka zage shi kai gaba da shi to kana ƙara promoting nashi aljanna ne kai kuma kana ƙara sinkin ne a wutar jahannama jama'a ka zage shi wannan shi ne kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri malamai ahlus sunna kullun suna cewa kaga zamanin mutanen nan da abin da ya faru a tsakaninsu tunda Allah bai halicce ka a zamanin ka tsoma hannunka dumu-dumu cikin jininsu ba Allah ya na naka ya nesan taka da su ya hannun hannunka daga taba jinin wani to me yasa kake tura harshen ka sai ya tabo su ne ina fata an gane ko sai ka kame ne harshen ka daga taba tunda Allah ya danka hannayenka bai yi ka a zamanin su ba wataƙila da ya yi ka a zamanin waɗannan mutanen fa to da wani a nan wataƙila da da wani fa supporters din supporters din abu lahab da wani ɗan abu jahal ne ɗan abu su da abu jahal ne da Allah hana ka imani ya sanya ka mai kai ne mai fara da annabi amma da Allah ya haɗa bai kawo ka lokacin ba sai ya kawo ka nan kana musulmi aka yi rigima aka zubar da jini bai yi ka a lokacin ba wataƙila da hannayenka fa suna nan dumu-dumu da zubar da jinin wasu Allah bai kawo ka lokacin fitinan ba tunda bai kawo ka lokacin ba baka rayu da su ba baka nan a lokacin baka gani ba baka ji ba to ka kame harshen ka ma me yasa ka tura harshen ka ka tsoma shi to kaga mutum ne da fitina sai sa alu sunna suka cewa wal kaffu amma shajara bainahu ka kame harcinka da bakinka ga abin da ya faru a tsakani tilka ummatin qad halat al'umma ne inji Allah yace sun tafi sun yi zamanin su sun shuɗe laha ma kasabat abinda suka yi in mai kyau ne in ma mara kyau ne kawai sun tafi dai walakum ma kai ka lura da kai me za ka yi wala tusaluna amma kanu a gobe kiyama in aka ta da kai ba mai tambayan ka kai me yasa sayyidina Usman yayi kaza kai me yasa sayyidina Umar yayi kaza a abinda za a tambaye kamar rabbuka ma dinuka man nabiyuka tambayan da za a maka ya kai addinin ka kawai ba mai tambayan ka ya Usman ya Aliyu ba mai tambayan ka ba wanda ya turo ka don abin nan abin nan Kayi addini ka bi manzon Allah ne man rabbuka ka bi abinda Allah ya faɗa man nabiyuka ka bi sunnan da manzon Allah ya zo maka da ita sannan ma dinuka ya kai addinin ka ka kula da sallah shine za a tambaye ka to ka shagaltu da kanka mana ka shagaltu da kanka wannan shi ne, Allah ubin ya rufa mana abu المأخذ الثالث عشر رد Hakama wa نفاه Rasul. ko laifi na goma sha uku an zargi sayyidina Usman da cewa ya ya dawo da hakan ba manzo Allah ya kore shi daga Madina ya fidda shi Madina ya fita ko exile ya kore shi haka fa suka ce sannan zamanin sa a lokacin manzo Allah throughout yana exile sayyidina Abubakar yazo bai dawo da shi ba Umar yazo bai dawo da shi ba kai sai dina Usman da ka dawo ka samu ki ka dawo da wanda manzo Allah ya kore shi daga Madina wannan zargin shi ma bari a yi diagnosis nashi mu duba shi haka ne aka ce wa hadhihi firyatu wannan karyar yuraddu alaiha min salafati za a yi raddi a kanta ta fuskoki uku awwalan fuska ta ɗaya annaha lam tasbut lam tasbut wannan kissan ma bata ma taɓa faruwa ba la tu'raku bi sanadin sahihin babu wani sanadi riwaya ingantacciya da ta tabbatar da wannan abu ɗaya kenan saniyan na biyu alhakamu kana min muslimatil fathi shi hakan din nan sai ran da aka yi fatu makka ya musulunta sai ran da aka yi fatu makka ya ma musulunta mun san fatu makka ai bayan annabi ya yi konkari makka makka yanzu ta zamanto menene garin musulmi an hana ma hijira a ranar ya musulunta kun san abbas babban manzo Allah ma a ranar ya musulunta abu sufyan ma shi ma a ranar ya musulunta yana daga cikin musulman da aka ce izhabu fa antum tulaqa ku tafi manzon Allah da ya kama quraishawa aka yi zagaye su a Makka yace to me kuke gani yau zan muku suka ce khairan Akun karimun wa akhin karim eh, ai alheri muke sa za mu gani tunda sun sa ai sun jima musulmai sun ci mutuncin manzon Allah sun wulakanta manzon Allah sun wulakanta sun azabtar da musulmai sun karkashe musulmi shi yau Allah ba musulman fawa sun zo sun kwace garin a hannunsu yau ga su a karkashin manzo Allah ce ku tuna abin da ya faru a da me kuke gani zan muku yau zai biyo ba suka ci haba ya ai mun san kai akhun karimun wa ibnu akhin karim saboda haka alheri kawai muke expect muke tsara zai faru manzo Allah ya ta izhabu fa antum tulaka to ku tafi kawai na yi free din ku ku tafi ku tafi to waɗansu wannan abun sai ya taɓa zakatan suka da suna musulunta suka da suna musulunta ina fata an gane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin da suka musulunta a rana ina ya zauna a madina har aka ce manzo Allah ya fidda shi madina tun da yanzu a makka ya musulunta kuma makka ta yanzu ta zama to mene darul islam ba babu hijira a nan din ya musulunta yaushe ne ya zauna da annabi a madina da har aka ce manzo Allah ya kore shi madina ya fita ku exile daga ran da aka yi kunkarin makka ta zama to musu aka rusa gumaka 360 din nan ko ba ka ba makka ta zama to yanzu birnin musulmi ai a manzo Allah ya ce to la hijrata ba'dal haka ya manzo Allah ce babu hijira yau bayan an bude makka walakin jihadun waniya walakin jihadun waniya sai dai jihadi kawai da niyya mun faɗi jihadi ka fita ka bar makka da niyya ka tafi wata ƙasa jihadi ko waniya ko kuma ka je don da'awa ka zo ce kai zaka balarabin makka ya fito ya ce shi zai koma afirka ya zauna don yaɗa musulunci ba ma ganin kaburburan yan mishir anan da suka baro can kaje jos ka zo nan wajen saka a anan ma wajen makabartan menene eh duk ga makabartan ai duk yan mission ne da suka zo suka zauna nan suka yi sana to shi ma musulmi ce shi ma zai koma wani gari ya yada da'awar manzo Allah dalilin fitan shi makka amma wai ya fita makka da sunan ya hijira to ai makka ba darul kufri bane ta zamanto darul islam ana hijira ne daga darul shirki wal kufri ka fita daga kasan kafurci da shirka inda baka da yin addini zuwa ga darul islam to ya musulunta a ranan yaushe ya zauna da manzon Allah a Madina har aka dade manzon Allah wai ya fidda shi ka gani wa kana min at-tulaqa'i yana daga cikin wanda manzo Allah ce izhabu fa antum at-tulaqa na sake ku na ku ku yi walwalan ku na free din ku wa at-tulaqa'u maskanuhum makka kaga wanda annabi ya musu akwa a wannan ranar dama mazaunin su shine me makka walam ya'ishu fil madinati kwata kwata ba su rayu a madina ba to ana bude makka aka ce to la hijrata yanzu فكيف ينفيه النبي من من المدينة هيا أكي منزو الله وحر يرى يدشي أمدينة يقوريش كما يوشي مسلم وهو ليس من أهلها أصلا أصلي شي بعد مدينة ما بنت ثالثا أبو نأكم kun ga fuska ta farko dai ƙarya ne ba batatan da nan ma aka tsaya ma ya isa hujja ƙarya ne wannan ba ta tabbata ba ba wani hadisi ingantacce da ya nuna wannan haka ma ya isa amma don a ƙara ma bayani bai ma rayu a madina ba ga ran da ya musulunta ranar fatu makka ne ina ma ya rayu da manzon Allah sannan na uku annafiyul ma'lumu fi shari'atina kore mutum a wajen shari'a ka fidda shi exile ya fita daga ƙasanka kamar da sarakunan mu a nan kafin zuwan tura idan aka samu mutum maraji farawo dan fashi to hakimi ko sarki yana cewa kai wani eh na kore ka daga ƙasa ta akai shi boda ko a ce kaga daga nan eh fita kar in sace dandaninka ana a ce an kore shi da ana yi ai ina fata an gane ko to a shari'ar musulunci akwai wannan nafi din kamar yadda manzo Allah ta sallaye ce eh, eh, eh, azzaniya azzani fajlidu kullu wahid minhu mi'ata jaldat kamar yadda alqur'ani yake azzani almuhtan kuma azzani yaje jaldu mi'atin wa taghribu amin wa nafyu amin ka'idan shari'a musulunci idan mutum an kama shi ya yi zina bai taɓa yin aure ba eh, a masa bulala ɗari sai kuma a fidda shi daga ƙasan a ce an kore ka daga ƙasata daga yau sai ya je bayan shekara ɗaya sai a dawo da shi yanzu aka ce tun da babu wannan kana kai mutum boda kana yuton sai ya shiga motan da tafi naka ma gudu kai <laughs> da ka kai shi eh, bodan sai ya dawo maka a wata mota da tafi taka gudu kana isowa ka same shi ma ya riga ka dawo to kaga tun da babu wannan sai malamai suka ce to tsare mutum a prison na shekara ɗaya shine kamar an ɓadda shi kenan saboda idan za a yi wa mutum bulalan zinaɗin nan sun san za a gayyaci duk ɗan anguwansu ne a anguwansu za a gayyata wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin kawai idan aka bala ya sai a cewa mutanen kabala gaba daya sai a haɗu a filin doki wajen kwallon nan yawa za a yi za a yi haddi sanarwa ake a haɗu kamar lokacin Buhari za a harbe ɗan fashi sanarwa ake a ce sha biyu kaza kaza za a harbe ɗan fashi a je filin polo je filin polo da daga can wajen gangare da kafa za mu tawaye mun zo nan wajen university of justin nan filin polo yake a filin sukuwa nan bala'i da dama. wallahi akwai ran da ina gudu zan je karsha biyu ta yi a harbe ban gani din nan na bi bakin titi ina gudu wani dan taksi ya yi fakin ya buɗe kofa na karo da kofan ta ji mun ciwo a haka na riƙe ina gudu sai da na ji to za ka ga misali yanzu misali kowa ya zo ya ga an yi wanke da wani bulala yan anguwan sun gani da Allah zai ji daɗi rayuwa a layi duk inda ya jilma ga wani nan ga wani da aka ita ma duk inda sai aka ce to a kai mutum nan misali kamar wani gari wata ƙasa can Kano kun san da kamar nan lardin zazzau daban ne da na to sai a kai shi sai bayan shekara ɗaya an mance sai a dawo da shi kafin nan an mance ba ta kala ba ta kala to yanzu sai a rufe to irin wannan kora din a shari'ar musulunci ka'idan shi inda yake Asahu maximum din shi sanatun ne shekara ɗaya ne lizani ga mazinaci kuma gairin musan wanda bai taba aure ba wanda ya taba aure ka aiki ne walam yu'lan fi shar'illahi tabaraka ta ba taɓa sani wata doka ta kore mutum a shari'ar musulunci ba anna hunaka nafyan madal hayat to akwai koren mutum har abadan abada ba taba sanin shi ba shekara ɗaya ne kuma ga mazinacin da bai taba yin aure ba to wa ayyu zambin shi wannan hakan din wani laifi ne zai yi wa manzon Allah sallallahu hada alladhi yastahiqqu bihi al-insan wanda ake dan adam ya cancanci a kore shi har tsawon rayuwarsa gaba daya wani zunubi ne wannan sahabin zai yi manzo Allah ce na kore ka har abadan abadan ba kai ba madina fannafsu shi koran mutumin nan da ake yi wato uqubatun wani punishment ne ta'aziriyatun na gargadi da jan kunne da horo min alhakim daga menene alkali min alhakim daga alkali falau faradna da mun dauka annan nabiyyu sallallahu alaihi fi'lan da ya tabbata lallai manzon Allah na fahu ya kore shi daga Madina din wastamarra fiyan kuma ya ci gaba da zama inda yake din fi hayatin nabi har tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma fi khilafati Abi Bakar sannan ya ci gaba da zama a can din har zamanin sayyidina abubakar wa umar ya ci gaba da zama bai da ba har zamanin umar summa a'adahu usmanu ba'ada kum ba'ada kam sannan a ce sayyidina usman ya da shi shekara nawa yake kenan shekara na yake nawa yake a wani lokaci ne manzo Allah ya kore shi tun daga shi ya musulunta ranar fatku ne to kaga sayyidina abubakar dai shekaru biyu yayi da yan watanni sayyidina umar wajen shekara nawa goma ko goma sha biyu da wani abu sannan eh, sannan sayyidina usman ya da shi kaga ba'ada aktara min 15 sana kenan kaga da ya tafi ko exile ya tafi har na tsawon shekara goma sha biyar bai dawo madina ba ina ne ma aka taɓa samu wannan amma a musulunci babu to idan ma an kore shi shekara goma sha biyar don ya yi wani abu after 15 years wannan ya dawo da shi ai ana ganin ya ladabtu tunda in an kori mutum shekara ɗaya ma ko ba haka ba ana dawo da shi bayan shekara ɗaya in ma zina laifin zina to wannan sai da ya shekara goma sha biyar let azum ma abun ya faru amma ba a dawo da shi ba sai bayan shekara goma sha biyar dama ina laifi babu to haba wannan kenan in sahhat in ma hakan ma ya inganta fa kenan ballantana wa hiya lam tafiha ballantana bai ma tabbata din ba shaki faɗi ne kawai kanzon kurege ne kawai na ƴan ta'adda da suke so samu wani sababi dai na cin mutuncin sayyidina Usman da zubar masa da jini kawai falau farabna an okay afwan ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة عثمان في عبد الله بن سعد بن أبي الصرف كن ثم زو الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن سعد بن أبي الصرف wanda daman zo Allah sallallahu alaihi ya so ya kashe sayyidina Usman ya masa ya karɓi afuwa ya cancanta a kashe sayyidina Usman ya roƙan masa afuwa wajen manzo Allah manzo Allah ce ya ya bari tunda sayyidina Usman ya sa baki to mu ɗauka ma wannan ɗin ma a da manzon Allah yana nan an kore shi ɗin sayyidina Usman ya sa baki da manzon Allah ma zai iya dawa da shi balantana ma mai ma tabbata ba kun ga Abdullahi ibn Abi Sarhi ɗin kun san ai da yayi ridda ko da yayi ridda ya dawo manzon Allah ce sam ya miƙa zai ya dawo zai wa masa mubaya'a manzo Allah yake zai masa mubaya manzo Allah yake sai na wasa wace ba ya rasulullah tunda ya ya dawo din ka karbi abun nan illa man taba wa amana wa amila salihan ka karba wala shakka anna al-hakama lam ya'ti bi juz'i bi jurmin a'zama min hada shi hakan ma ba ridda mai ba bai zo da laifin da ya kai wannan ma girma na ridda ba amma manzo Allah ya karbi uzurin sayyidina Usman ga wanda yayi ridda ma manzo sayyidina Usman ya ce ya rasulullah ka karbi mu baya an ka karkace shi balantana wancan ba ridda ba yayi ba ashe da wanne ne ma za a dan sassauta a da shi wanda nashi ma bai yi bai ma kai na rijjan ma ba da ma hakan ma ya faru kaifa yusamihu an-nabiyyu zaka taya za a manzo Allah zai akuwa ga wanda ya ridda ya bar musulunci kuma har ya yi haƙi musulmi daga baya ya dawo manzon Allah ya karbi afuwansa ba zai karbi na laifin wancan afuwan wancan da bai kai na ridda ma ba taya za a ma manzo Allah ya yi haka taya za a manzo Allah ya ce ma wancan masa afuwa bai yi ma wannan ba to hadi hiya al ala Usman to ga shaci fa da aka yi wa sayyidina Usman shi an kawo shi in table wa yumkinu taqsimuha hasab al-jadwal za a raba su based on wannan column din jadwalin nan column number 1 line na farko umurul makzuba al'amura na tsantsan ƙarya da suke cikin tarihin sayyidina Usman da aka kirkiro na ƙarya aka manna masa akwai akwai an samu biyu an samu uku biyar har zuwa goma sha e duka waɗannan al'amura na ƙarya ne an samu mahafin kyawawan ɗabi'un sayidina Usman akwai hudu takwas goma kyawawa in ka haɗa can biyu da uku biyar ko biyar din nan da biyar goma ga goma sha uku ashirin da nawa uku nan kuma ga hudu ga takwas sha biyu ga goma ashirin da biyu istihad abubuwa da yi na istihadi sayyidina Usman ɗaya shida bakwai sha ɗaya sha uku sha biyu kai in ka haɗa su suna da yawa mazmura maghmuratun bal maghfura yan kurakuran da sayyidina Usman ne wanda ma an gafarta masa shi in ka zo tara ina fata an gane ko to da menene yayi wa Allah yake na gafarta masa to wannan dai shine shaci fadi idan Allah ubin ya kai mu mako na gobe in Allah rayu mako mai zuwa mun ji dai laifukan da aka tuhume su da shi aka manna masa kuma mun ji gaba ɗaya ai clearing in shi an an bada haske a kansu to yanzu idan muka zo mako mai zuwa yanda suka kashe shi yanda suka kashe shi din shine za a yi maktalu Usman ibn Affan radiyallahu anhu arda akan shi zamu tashi Allah ubangi yarda da shi a yarda da mu gaba daya hada mu da su a gobe kiyama له ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك